Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na yammacin yau Asabar biyu ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran duniya. Isra'ila ta ƙara ƙaimi wurin kai munanan hare-hare a zirin Gaza a yau Asabar yayin da sabon fada da Hamas ya shiga kwanaki na biyu bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta na mako guda. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa a fadar White House John Kirby ya kira a jiya Juma'a ga Majalisar Dokokin Amurka da ta gaggauta samar da agaji ga ƙasar Ukraine kafin ƙarshen wannan wata. kada mataimakin shugaban amurka kamal harris ta sanar a yau asabar a taro da ake yi kan sauyin yanayi a dubai cewa amurka ta yi alkawarin ba da dala biliyan uku ga asusun yaki da dumamar yi mafi girma a duniya to kanin labaran kenan a cikin shirin namu kuma za a ji cewa hukumar ndlea a najeriya a jihar sokoto ta yi ram da wani mai noma tabar wiwi akwai inda muke zama can leda da su daga can zo da irin da zo da shi muna konewa don muna magani da shi mu kone mu yi garin sa mu gama da man shayi kungiyoyin al'umma sun bukaci gwamnatin najeriya ta fitar da wani tsarin da zai kawo ƙarshen korafe-korafen da 'yan takara suke yi bayan zaɓe ko me suke cewa ita hukumar zaɓe take taka ita ma ya zama cewa tana yin gaskiya da adalci. Sannan za a ji cewa gwamnatin burtaniya ta kaddamar da wani shirin tallafawa manoma da zimmar bunƙasa harkokin noma a Najeriya. Bayan nan kuma Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin shi na dawo lafiya. Sannan za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imail Amma yanzu za mu fara da karshen labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. Isra'ila ta ƙara ƙaibi wurin kai munanan hare-hare a zirin Gaza a yau Asabar, yayin da sabon fada da Hamas ya shiga kwanaki na biyu bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da mako guda. jami'an sojin isra'ila sun ce sama da mayakan hamas da ke yankin khan yunus a kudancin gaza ne aka yi musu lugudan wuta da jiragen sama da na ruwa da na ƙasa a yau asabar sojojin sun ce an kai hare-hare a arewacin ƙasar sun kuma taɓa sama da wurare 400 da suka auna a gaza tun bayan ɓarkewar yakin kwanaki biyu da suka gabata rikicin da yau asabar ya zo ne kwana guda bayan hare-haren da isra'ila ta kai a yankin falasdinawa da ya kashe mutane 184 a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza a siriya kuma ma'aikatar tsaron kasar ta ce isra'ila ta kai hare-hare ta sama a kusa da damascus da sanyin safe yau asabar kafar yada labaran siriya ta rawaito cewa dakarun sojin ƙasar sun harbo mafi yawan makamai masu linzami da isra'ila ta harba ta ce babu rahoto akan asarar rayuka kakakin majalisar tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya kira a jiya juma'a ga majalisar dokokin amurka da ta gaggauta samar da agaji ga ƙasar ukraine kafin ƙarshen wannan wata wanda idan wannan lokacin ya wuce zai yi wahala a iya baiwa kiev taimako da take bukata muna buƙatar samar da taimako cikin gaggawa ba tare da gudunmuwar da muke ba kiv ya yanke ba in ji kebi yana faɗa a wani taron manema labarai kirby ya ce amurka na sa ran rasha za ta yi kokarin lalata muhimman gine-gine na makamashin ukraine a lokacin sanyi kamar yadda ta yi a bara shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya gana da kwamandojin sojansa a jiya juma'a domin tattauna hanyoyin samar da kwararren sakamako a shekara mai zuwa a yakin da ƙasa ke yi da rasha mataimakin shugaban kasar amurka kamala harris ta sanar a yau asabar a taron da ake yi kan sauyin yanayi a dubai cewa amurka ta yi alkawarin bada dala biliyan uku ga asusun yaƙi da dumamar yanayi mafi girma a duniya wanda aka kafa domin taimakawa ƙasashe su magance batun sauyin yanayi akwai mutane da dama a ko ina a faɗin duniya da ke kawo tsaiko ko kuma jinkiri ga wannan tafiya shugabanni da suke suka ki amincewa da kimiyyar sauyin yanayi suna kawo tafiyar wato suna kawo tafiyar hawainiya ga ayyuka da ake yi na raba bayanai akan sauyin yanayi a cewar mataimakiyar shugaban amurka wannan tallafin biliyan uku da amurka ta yi alkawarin bayarwa sai majalisar dokokin ƙasar sun tabbatar kana su ba da kasafin kuɗi yadda za a rarraba kuɗin kafin a ba da wannan taimako a yau asabar kuma amurka ta sake yin wani alkawari wanda ta ce za ta kawo ƙarshen amfani da injunan wuta mai amfani da gawayin kol idan aka shiga idan ta shiga kungiyar kawancin yaƙi da samar da wutan lantarki da gawayin kol a cewar kawancin da, ake kira foreign past coal alliance gawayin shine babban abu da ke haddasa matsalolin ɗumamar yanayi fiye da komai a duniya ko kafin baba ya karanto mana sauran labaran bar mu leƙa Najeriya domin kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya alamu na nuna cewa ana ci gaba da tu'ammali da miyagun kwayoyi duk da kokarin da hukumomi ke yi da kuma nasarar da suke cewa suna samu a wannan fannin. Wani abu da ke nuna haka shine gano wata gona da jami'an hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi NDLEA suka yi inda ake noma tabar wiwi a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir Sakwato ya aiko mana da wannan rahoton. Nasarorin da ake samu a haujen yaƙi da sha da sifirin miyagun ƙwayoyi a Najeriya na kasancewa lamarin da ke kwan gaba kwan baya domin duk da samun nasarorin ba su hana jama'a ƙara da kufa cikin aikata munanan ɗabi'ar. ba a wuce wata hudu ba da hukumar yaƙi da tu'ammuli na miyagun ƙwayoyi a najeriya ta ƙona kayan maye na miliyan nerori a sokoto maimakon a samu ragowar ɗabi'ar sai gashi kwatsam jami'an hukumar sun gano wata gona da ake noma tabar wiwi kuma nan take suka yi daren mike a cikin gonar suka lalata tabar da aka shuka tare da cafke mai gonar muhammad iro adamu shine kwamandan hukumar a sokoto wato wannan ganye da kake gani shine wanda ake kira ingiyahin kuma noma shi aka yi a nan sokoto wannan kame da ya nuna akan mutane dole su lura akwai ɓata gari a cikinsu wanda suke amfani da eh, noman abinci sai su dinga kuma noma irin waɗannan abubuwa wanda ya zama matsala a nan al'umma gwamnati da jama'a dole ne a sani fa idan muka ɗaura hannu muka sa musu ido eh, gonaye da ake amfani a yi noman abinci wanda jama'a za su ci za a mai da shi gonan da ake noman tabar wiwi to ko yaya jami'an hukumar suka kai ga gano wannan gonar shi wannan bawan allah an kama shi ne a wani gari da ake kira sanyina kuma ya noma wannan abu ne a cikin masaransa sai sa masara saboda kar mutane su gane amma saboda muna amfani da eh, labarai da mutane suke bamu muka je kuma muka tabbatar akan ya noma tabar wiwin nan kuma muka samu muka kamo shi muka kai shi gonan wiwin muka ciccire duka kuma yanzu haka yana ofishinmu yanzu za mu gabatar da shi a kotu shi kansa wanda ake tuma ana sani dan kimanin shekara 32 ya ce ya yi nadama abin da ya aikata. Eh ba kuranta ni ba akwai inda muke zama can Legas da su daga can zo da irin da zo da shi muna konewa don muna magani da shi mu kone mu yi garin sa mu gama da man shahi muna sha masu mu. Mun hagar dama da wani yana kiran ai eh, an kashe ka ta ba ta hitowa. sai muka shika bata fito ba sai ce ai watsa ta akai da muka watsa ta fito sai ni ce mai to a ah, to ai ta yi gumu bari mu ci cira mu rasa gehe gehe sai ce a doka gare ta nan sai ce mai ko ce au har mun zai sati dai gehe gehe gaba ɗaya ko ina sai ce mai to mu cire ta sai ce mai Allah sai zan cire ta to har dai tana tana ta girma tana ta girma tana ta girma har magaji na zai gani ya ce a ai kai wannan ta ba wuyi ce ba a sata anan ka ɗebe ta ce mai to zan ɗebe yanzu haka ma shekaran jama'a kwana ɗaya ga na biyu ne ya nemo wannan maganar masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar farfesa bello dodon fada na ganin cewa rashin kishin ƙasa na daga cikin abubuwan da ke ƙara rura wutar aikata munanan laifuka a najeriya ai an san masu saisuwa kuma sun yi kuɗi an san gidajen su yanzu ba gona an kace an kama ta wiwi ba an zo abubuwa duk inda suke watan tun da fa al'amari ya zama mutane ba su kishin kasa su Najeriya kowa kukuwa kuwa shi kai an kai da kujera shi kuɗi daɗa kuɗin nan komi kazamtar su to ita wannan ƙasa ta tana da babban doguwar tafiya tarbiyya ce ta taho ce gaba ɗaya a da abin da ake yi duk wanda ke wannan sana'a mutanen unguwar nan ba su barin shi zauna. Masana na ci gaba da shaidawa mahukunta cewa muddin ba a hukunta masu aikata munanan laifuka bainar jama'a akwai yiwuwar za su ci gaba da gudana a cikin ƙasa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To an gaida Muhammad Nasir. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga baba da karashen labaran duniya. a jiya juma'a wata alƙaliyar amurka ta ce donald trump ba shi da kariya daga tuhume-tuhume da ake masa na aikata laifuka a matsayinsa na shugaban ƙasa inda ya fatali da yunkurin jam'iyyar republican na yin watsi da karar da ake zarginsa na yunkurin juya sakamakon zaben shekarar 2020 mai shari'a tanya chutkan a birnin washington ta gano cewa babu wata hujja ta doka da za ta yanke cewa shugabannin amurka ba za su iya fuskantar tuhume-tuhume ba da zarar sun sauka daga kan karagar mulki Trump wanda ke kan gaba a zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a shekarar 2024 zai iya ɗaukar ƙara nan take kan hukuncin wanda zai iya jinkirta shari'ar yayin da kotun ɗaukar ƙara da mai yiwuwa ma kotun koli ta auna batun. A halin yanzu dai an shirya fara shari'ar a watan Maris. hukuncin cutkan ya sa trump na gab da fuskantar masu taimakawa shari'a kan zargin da ake yi masa na yin katsalandan a kidayar zinkuru da kuma hana majalisar dokoki ta tabbatar da shan kayi da yi da kuma nasarar da joe biden na democrat ya samu. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala, yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da har yanzu kotuna a Najeriya ke ci gaba da yanke hukunci akan zaɓukan da aka gudanar a farkon shekarar nan. kungiyoyin farar hula a kasar na ganin akwai bukatar gudanar da gyara domin kawo ƙarshen korafe-korafen zaɓe ga dai wakilin muryar amurka baban gida jibril da ƙarashin labarin a wani taro da irin waɗannan kungiyoyi suka gudanar a birnin lagos sun yi kira ga 'yan majalisa da kuma gwamnatin tarayya da su fito da wani tsari da zai kawo karshen takaddama da kuma rikin zaɓe a najeriya ta yadda za a gudanar da zaɓe bilhaki da gaskiya yadda 'yan takara kowanne zai gamsu da yadda aka gudanar da zaɓen ba tare da shigar da ƙara ba comrade awal musa rafsar jari shine shugaban ƙungiyar da ke sa ido a zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a najeriya muna ga cewa dole ne a tsaya a gari a duba inda matsaloli suke da su da kansu jam'iyyu din don a tabbatar cewa suna yin abin da yake dokokinsu da kansu da kansu da suka zayyana suna bin su sa'an nan rawar da ita hukumar zaɓe take taka ita ma ya zamanto cewa tana yin gaskiya da adalci haka nan hukumomin tsaro na ƙasa su da kansu wajen rawar da suke takawa ta wajen yin zaɓe ba suna yi ne kawai suna goyon bayan wasu 'yan siyasa bane ko kuma wasu jam'iyyun siyasa ko kuma gwamnati ganin cewa yawanci 'yan najeriya suna ga cewa ba a irin wannan road da ya dace hukumomin tsaro su taka ana ganin cewa da yawa su suna yin ah, wani ah, kamar san kai da sauransu saboda haka wannan ah, taro zai kawo tunani da shawarwari da za a yi don a kawo gyara a cikin ingancin demokuraɗiyya da zaɓe a najeriya rawar da bangaren shari'a ke takawa wajen yanke hukunce-hukunce a zabukan da ya gabata na ɗaya daga cikin dalilan korafi a zaben da ya gabata da kuma ya sa na tambayi comrade musa jika wani mai kare haƙƙin bel adama kowane irin gyara suke so a gudanar? In zai yiwu a yi gyaran da bangaren hukumar zaɓe da kuma bangaren ita kanta shari'a din saboda yadda ake gudanar da abubuwan duka kasan harkokin siyasa ya shiga ciki. So saboda haka muna gani idan aka yi wannan to za a samu nagartattun mutane da kuma yadda kuma ake gudanar da zabukan da kuma ci gaban ƙasan da kuma ci gaban kuma al'umma. Yanzu dai a yanda ake ci gaba da sauraron hukunce-hukuncen da kotun kolin Najeriya za ta zartar akan wasu zaɓuka na gwamnonin najeriya kallo za a ce ya koma sama domin tabbatar da adalci a irin wayannan hukunce-hukunce baban jibril murai amurka daga najeriya to an gaida baban babangida jibril Gwamnatin Birtaniya karkashin ofishin raya kasashe na kasar ta bullo da sabon shirin bunƙasa harkokin noma da cinikayyar amfanin gona domin tallafawa ƙananan manoma a wasu jihohin Najeriya cikinsu har da jihar Jigawa hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da manoman jihar ke kokawa kan rashin samun daidaito wajen tsare-tsaren bunƙasa noma na gwamnatin jihar mahmud ibrahim kari na ɗauke da sauran rahoton jimlar fan miliyan 95 ne gwamnatin ta birtaniya ta keɓe ƙarƙashin sabon shirinta da ta yi wa lakabi da propcom plus wanda zai mai da hankali akan ƙarfafa tattalin arzikin ƙananan manoma da sha'anin sauyin yanayi da sauran al'amura masu nasaba da lamarin noma na zamani a ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki a dutse fadar gwamnatin jihar jigawa dr Adia ode jami'a daga ofishin hukumar fcgo a nigeria ta ce shirin Prof. plus wadda zai ɗauki tsawon shekaru takwas na fatan yalwata arzikin ƙananan manoma miliyan hudu kuma kashe arba'in cikin ɗari za su kasance mata ne Jigawa dai na cikin jihohin da sauyin yanayi ke mummunan tasiri ga manomansu a cewar hajiya Aisha Ibrahim Hadeja guda cikin manoma mata a jihar. Sauyin yanayi ba karamin matsala ba ce game da rayuwar manoma saboda kamar ambaliya lokacin da kake sa ran amfanin gonarka zai zo da yawa kuma kawai sai a zo a samu ambaliyar ruwa in ta ɗauro idan za ka samu dami ɗari to talatin ma ko ashirin ba za ka samu ba idan ambaliyar ruwan nan ta zo. Shirin tallafi ga manoma na hukumar FCDO na zuwa ne a daidai lokacin da manoma a jihar Jigawa ke korafi akan fasalin rabon kayan tallafa musu a jihar. Mansur Salisu Auyo. In dai tallafi ne na gwamnati mafi yawanci 'yan siyasa ne ka suke amfani da sunaye na mutane suke turawa ake ba waɗanda suke ra'ayin a basu ba maganar manoma ake kai wani ƙasa ba. Suna na Habibu ba Babura, ko da yaushe idan aka ce za a ba da tallafin noma bayya zuwa ga ainihin manoman na ƙasa. Wannan shine abin da yake faruwa. Ƙarshen tori ne a ofis iya zaune da an ce a ba da suna waɗanda za a tallafa shi zai rubuta ɗan uwansa da abokanansa. Sai dai Hajiya Aishatu Ibrahim Hadeja ta fayyace kaɗan daga cikin abubuwa da suke sa ran samu daga hukumar FCDO a ƙarƙashin shirinta na Propcom Plus. Iri wanda yake yi da wuri, kuma sannan iri wanda suka ce za su mana wanda aka riga aka yi masa aure, aka sa masa wasu sinadarai kamar na su zinc, kamar na vitamin A, kamar na iron, a cikinsa domin a samu wannan abincin mai gina jiki wanda zai rage yawan tamowa da ake samu da kuma matsalar rashin jini a gurin mata masu ciki. Ta fuskar rabon kayayyaki kuwa Malam Mansur Salisu Auyo da Habibu Manzo Babura na cewa. To ai amfani da manoman na ƙasa a je ƙungiyoyi na ƙasa waɗanda suke noman a ringa bin su har gona a gani idan ba za a samu canji ba amma idan ba su har kasa ba in dai za su iya zaman holle, a tattauna to ba za a sami gyara ba yanzu sun kira a matsayin yan kungiyoyi masu zaman kansu kuma mu muke hudda da yawancin al'umma na kasa kuma mu ma muna eh, yin practice na noman nan insha Allah in aka bibiya ta hannunmu to za a kai ga nasara kuma za a bukatar za ta biya. A cikin watan gobe na Janairu ne ake sa ran shirin na Prop Plus zai fara aiki ga dangadan a jihohin Jigawa da Kano da Kaduna da Adamawa da Borno da kuma jihar Yobe. Kuma a shekarun ukun farko na aiwatar da shirin ana sa ran kashe fam miliyan hamsin da biyar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. To an gaida na Kwari. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Yanzu ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da kowa cikin sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai waiwaya ne domin duba shirye-shiryen da muka yi a baya yayin da wannan shekarar ke karatowa ƙarshe. a cikin watan janairun wannan shekara mun kawo muku shiri kamar haka. Amma kafin nan za mu ci gaba da wata tattaunawa mai muhimmanci da muka faru da shugaban hukumar Rosati ta kasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yardu. Mun tattauna akan batutuwa da dama a baya kamar batun cancantar ba da lasin da horar da direbobi da batun haɗin gwiwa da kungiyar BIO da ma 'yan sanda. Amma a yau za mu tashi ne daga batun direbobin da ba san alamomin kan hanya ba da kuma matakin da hukumar ke ɗauka a kansu. ga dai tattaunawar da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal. To eh, kamar yadda ga maka da farko shi wannan jadawalin na koyar da kuki wannan manhaja da koyar jadawalin yana dauke da duk wani abubuwan road signs da road markings alamomin hanyar akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne makin sun sannan ruwan sani wanda kuma ake kafewa haka kamar alluna haka eh kamar alluna kamar a nuna hoton eh, shanu wurin da za su tsallaka eh eh haka su kaga duk ana duk akwai duk wannan jadawalin duk ya ya tanade shi ana koya mutane waɗannan kuma duk wanda fa ya bi ya je makarantar koyon tukin mota na yadda ya kamata duk zai san irin abubuwan sannan kuma yana so ka sani cewa ah, su waɗannan alamomin na hanya to an yi su ne based on united nations conventions irin wata yarjejeniya ta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ah, sai dai language wanda zai dan bayyana menene yake yawa eh dan bayanin shi a ƙasa ya babbanta amma alamomin duka duniya ko ina iri ɗaya ne kuma an yi la'akari da cewa akwai masu cikin masu tuka mota masu amfani da hanya janarli akwai mutane masu ilimi wanda suka je makaranta akwai wanda ba su je makaranta suka yi ilimi ba saboda ka an zana su a bisa tsananin ilimi na cewa ko da mutum bai je makaranta ba zai iya fahimtar me ake nufi ko ka mutum in dai gaskiya fi sibilla in dai ba dakiki ne sosai zai iya fahimtar waɗannan abubuwan sai dai in ya ki ya gane da gangan i hmm. komanda da direban da ya je ya koyi mota a makaranta da direban da ya yaron mota kuma ya koyi mota ya iya a cikin su wa ne ne kuke ganin ya zama kwararren direba ya kamata a amince da shi ya tuka mutane to riza ya cewa wanda ya je makaranta aka koyar da shi shine ya fi iya kwarewa saboda dalilai da dama daga cikin su kaga mutumin da an sa shi a cikin class a cikin aji an koyar da shi kuma wanda suka koyar da shi na experts ne kwararru ne kuma an koyar da shi bisa ga jadawali wanda yake masu ilimi suka tsara shi bisa ga yar bisa ga amincewar eh, dokokin kasa to amma kuma wanda ka kaga ya je ya yi karen mota to ka ga akwai abubuwa da yawa eh, na kurkanci ma ba wai tuki ba kawai da aka koya mashi akwai keta akwai rashin ganin tausayi akwai rashin bin dokoki da sauransu kaga ire-iren abubuwa duk su suke kawo matsaloli a kowa ya san da cewa karen motoci da sauransu matsaloli ne wallahi ba wai ga abin da haya kasa ma gaba ne saboda haka ana koya musu ba wai tuki mota ba kawai har da waɗansu abubuwa wanda su ba dace ba ana koya musu saboda haka wanda ya je makarantar nan hakikanin gaskiya ya fi cancanta to amma wasu mutane suna ganin cewa idan mutum ya yi yaron mota ko ya yi karen mota ya koya har iya mota Hayar zama direba to zai yi sanin lafiyar mota dan gyare-gyare a cikin jikin mota amma wanda ya je makaranta ba zai san waɗannan lafiyar mota ba ito eh ba zan kuma yadda da wannan ba saboda ba wai koyon mota kawai ake koya ma mutanen ba a makarantun nan na koyon mota har da lafiyar mota ana koya musu duk yan basic vehicle maintenance ana koya musu gyara dai wanda bai fi karfi ba wanda ba za a ce sai bakanike ne zai yi shi ba don ana koya musu irin inda irin su canza injin oil ne idan eh, taya ko ko a kana jin wani kara a mota eh, kaza to yana iya kaza ne da sauransu duk ana koyar da su saboda shi tuki abu ne wanda ke bukatar total hankali hankalin mutum gaba ɗaya natsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka je wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din eh, yana hita daga cikin motan daga motan ka ne ko ko a daga motocin da kake haɗuwa da su ne a'a ko ko ka ji wani irin kara eh, abin nan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin ko ko daga ina ko ko so many things so eh ko ka jona bana gingedi karkata haka da sauransu su duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan saboda haka wannan makarantar ta fi abin da amma kaga shi karan mota shi yana can baya ya makale babu rashin lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu ma suna faduwa eh, sai sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya faɗu ba eh. sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a rasa sanin tawa tisi eh wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin ruwan safety su daga cewa wasu za a yi ta taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su amma dai zuwan ruwan safety kaga duk wannan Allah ka sauki wannan ko da karfe na wadanda ya faru ana kira mu ruwan safety su su dauke mutum a je a adana shi To madalla sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah kai mu domin jin wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan Washington DC. Baba ya ko makeri ne nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba ya ko makeri yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. A yau za mu fara da ra'ayin Isa lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe a Najeriya. Ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Yau take ranar dakatar da bauta ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Sai dai kash abin bakin ciki da takaici har yanzu wasu al'ummar suna amfani da bautar ta hanyar zamani bayan ta jahiliya. Sako na gaba kuma ya ce gwamnatoci da hukumomin tsaro ya kamata ku himmatu sosai wajen ganin kun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa suna kuma hallaka jama'a sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da isa baban ali direban jefa garejin mando kaduna sakon sama'ila anas na lumfatori mazaunin difa a jamhuriyar niger kuma ya ce salam voa hausa sake dawo da rikici tsakanin isra'ila da hamas bayan karewar dan takaitacciyar yarjejeniyar musayar fursunoni a tsakaninsu abin tashin hankali ne don haka ina fatan kasashen gabas ta tsakiya da suke shiga tsakani a rikicin za su kara matsawa isra'ila don ta sauko daga kujerar na'i da take kai sakon haɗin gwiwa na abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi a najeriya ya ce yunkurin bangarorin sojojin da ke yaƙi da junansu a sudan na tsagaita buɗe wuta ya yi daidai da fatan wannan matakin zai kawo ƙarshen zubar da jinin bayan allah tare da rungumar zaman lafiya a tsakaninsu don zaman lafiya ta fi zama ɗan sarki sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau naka ne baban gida aa dogo zurmi jihar zamfara ya ce a koda yaushe roƙonmu zuwa ga gwamnatin jihar zamfara da ta tarayyar najeriya bai fi su bi hanyoyin da suka dace domin samar da tsaro ba domin mu al'ummar karkara har yanzu ba ma cikin hayyacinmu saboda da 'yan bindiga suke iko a ɗaukacin ƙauyukan ƙaramar hukumar zurmi allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku mu kuwa za mu karanto iya gwargwado abin da ya sawaƙa. To da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Isra'ila ta ƙara ƙaimi wurin kai munanan hare-hare a zirin Gaza a yau Asabar, yayin da sabon fada da Hamas ya shiga kwanaki na biyu bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na mako guda. jami'an sojin isra'ila sun ce sama da mayakan hamas hamsin da ke yankin khan yunis da ke kudancin gaza ne aka yi musu lugudan wuta da jiragen sama da na ruwa da na ƙasa a yau asabar sojojin sun ce sun kai hare-hare a arewacin ƙasar sun kuma taɓa sama da wurare 400 da suka auna a gaza tun bayan ɓarkewar yakin kwanaki biyu da suka gabata mataimakiyar shugabar kasar amurka kamala harris ta sanar a yau asabar a taron da ake yi akan sauyin yanayi a dubai cewa amurka ta yi alkawarin da dala biliyan uku ga asusun yaƙi da ɗumamar yanayi mafi girma a duniya wanda aka kafa domin taimakawa ƙasashe su magance batun sauyin yanayi ta ce akwai mutane a ko'ina a faɗin duniya da ke kawo jinkiri ko tsaiko ga wannan tafiya ta ce shugabanni da suke kin amincewa da kimiyyar sauyin yanayi su ne suke kawo tafiyar hawainiya ga ayyukan da ake yi akan sauyin yanayin kakakin majalisar tsaron tsaron kasa a fadar shugaban kasa amurka white house john kirby ya yi kira a jiya juma'a ga majalisar dokokin amurka da ta gaggauta samar da agaji ga kasar ukraine kafin karshen wannan wata wanda idan ya wuce wannan lokacin zai yi wuya a baiwa kiev taimakon da take bukata muna buƙatar samar da taimako cikin gaggawa ba tare da gudunmuwar da muke baiwa kib ya yanke ba in ji kebi yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya juma'a wata alƙaliyar amurka ta ce donald trump ba shi da kariya daga tuhume-tuhume da ake masa na aikata laifuka a matsayinsa da shugaban ƙasa inda ya fatali da yunkurin jam'iyyar republican na yin watsi da karar da ake yi na zarginsa da yunkurin juya sakamakon zaɓen shekarar 2020 to masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu sai kuma zuwa can an jima da daren ku misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi ku ji mu dawo da wani sabon shiri kuma na karshe a wunin yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Fina nan dudu wa mayi da ta shirya kuma ta bada umarni da wacce ta sada mu da ku Nashwan Kale. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asala.